bahara libani wa falakal bahara aka kekketa teku libani isra'il ga bani isra'ila fasamuhu sai suka yi azumi ranar ashura fa inista data yace idan ka so Allah ya futuka kakka bari wato wannan ranar ta tsire maka saumahu wato aziminsa fa fa'alka aikata in ka samu iko kala yace haddasna muhammad muhammad ya zantar da mu bin fadil dan fadil haddasna muhammad Muhammad ya zantar da mu bin Jafar dan Jafar haddasna Ibrahim Ibrahim ya zantar da mu bin Yusuf dan Yusuf haddasna daga Ibrahim an Muhammad daga Muhammad bin Maisara ta dan Maisara kala ya ce balagana labari ya zo muna anna man wasa'a duk wanda ya yalwata ala iyalihi akan iyalinsa ya yalwata musu na abinci yau ashura a ya ba su abinci mai kyau ya cika cikinsu da kyau wa ya yalwata alaihi a gare su wa wasa Allahu Allah zai yalwata alaihi a gare su sa'ir sanati dukkan shekaran in dai bawa ya yalwata ma iyalin shi a wannan rana na Ashura aka yi abubuwa masu kyau mai daɗi aka ci kowa ya nishaɗi, to Allah shi ma zai yassare mishi a wannan shekaran dukkan abun da zai ci ne kyau ne daɗi kuma a cikin wannan shekaran in Allah ya so. Kala Sufyan, Sufyani ya ce, jarrabna na jarraba wannan na yi iyali na komai da komai da ya kamata a wannan rana fa na, kuma ni ma na samu a wannan shekaran duk Allah ya ruwata min shi kazalika kamar yadda aka faɗi warwiya an ruwaito sa'id bin jubair daga sa'id dan jubair an ibni abbas daga dan abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yadda Allah tabbata a gare su kare ya ce qaddama nabiyya sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gabato garin madina fa wajadal yahudu sai ya samu yahudawa yasumuna suna yin azumi yawma ashura ranar ashura fasa alahum sai tambaye su an zalika akan haka me yasa suke azumin ranar ashura faqalu sai suka ce inna hazal yawma wannan wuni azhara Allahu fihi Musa Allah wato ya bayyanar da annabi Musa wa bani ya tsiratar da annabi Musa wa bani Isra'il wato da bani Isra'il ala qaumin fir'auna bisa mutanen fir'auna fa nahanu sai muka kasance mu nasumuhu muna wato azumin wannan rana ta aziman lahu domin girmama wadda abin da Allah ya muna a wannan rana na tseratar da annabi Musa da mutanensa. Aka notar da kuma mutanen Fir'auna, shi yasa muke girmama wannan rana muke azumin wannan rana. Faƙalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, a wula bi Musa, ai mu muka fi ku kusanci da annabi Musa minkun daga gare ku. Fa'amara amara bi saumihi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci sabansa da azumin wannan rana qala al faqih sai faqih eh, masani ya faɗa Allahu an yadda Allah tabbata a gare sa ihi tarafu malamai sun yi sabani fi tafsiri hadal yau a cikin tafsirin wannan rana kada ba'aluhum wasu ba'ali suka ce inna ma sunniya ashura an ambace ta dai da ashura li'annahu domin cewa ita ashara yaumin min muharram ita ne rana na goma daga watan al-muharram shi yasa ake ce mata ashura wa qala ba'dun wasu kuma suka ce anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki a karama fihi asharata min al-anbiya ya girmama annabawa guda goma bi bi karamatin da karamomi guda goma na farko taballahu ala adam Allah ya karbi tuban annabi adam yau ma ashura ranan ashura warafa Allahu ta'ala Idris Allah ya ɗaukaka eh, annabi Idris makanan aliya digiri mai tsawo mai girma fi mai ashura a cikin ranar ashura wasta wasafi na tunu wato jirgin annabi nuhu ta daidaitu ala akan wato ruwa teku yawmal asura, ranar wato ashura wawala da iya wawala da Ibrahim alaihi salatu wassalam an haifi annabi Ibrahim fi mai ashura a cikin ranar asura. wattahadahu halilan Allah ya karɓe shi bada'insa wa anjahu Allah ya tsirtar da shi minan nari daga wuta kadhalika hakanan wa Allah ya karɓi tuba ala Dawud akan annabi Dawud yawma ashura ranan ashura wa rafa Isa Allah ya ɗaukaka annabi Isa yawma ashura ranan ashura wa anjallahu Musa Allah ya tsiratar da annabi Musa min al-bahri wato daga wannan teku wa agaraka fir'auna ya notar da fir'auna yawma ashura ranan ashura wa akhraja yunus Allah ya fitar da annabi yunus nin badanil hutu daga cikin cikin kifi yawma ashura ranan ashura wa radda mulki sulaiman Allah ya dawo da mulkin annabi sulaiman yawma ashura ranan ashura wa waladan